Bye. daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya. Kuma na farko a wannan rana ta Juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga da jerin irin abubuwan da muke dauke da su, da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na kokun san. Muna tafe da shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan mu kawo muku shirin nan na masu saurare. wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su wanda da ƙarshe za mu rufe tashar mu ta watso muku shirye-shiryen a wannan safiya sai idan Allah kanmu an jima da rana sai a ji mu kuma ɗauke da wani shirin to amma kafin a ji dukkanin abubuwan da na ambata ɗin baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya Ito da farko ga muhimman kaninsu. Iran ta taya al'ummar ƙasar Labanan murnar zaben sabon shugaban ƙasar da aka yi a jiya Alhamis. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da abinda Isra'ila take aikatawa yankin zirin Gaza bayan kisan kiyashin da ta yi wa fararen hula. kura ta lafa a kasar chadi biyo bayan harbe-harbe da aka yi a fadar shugaban kasar a birnin jamina yanzu kuma ga labaran da ke dake ofishin jakadancin kasar iran da yake birnin beirut fadar mulkin kasar labanan ya taya al'ummar kasar ta labanan murnar zaben joseph aoun a matsayin sabon shugaban kasar tare da jaddada kudirin kasar iran din na haɗin gwiwa da kuma haɗin kai da ƙarfafa alaƙa tsakaninta da ƙasar a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin ta na x a ranar jiya alhamis tawagar diplomasiyar ƙasar iran a labanan din ta na fatan cewa zaben zai ƙara ƙarfafa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu ta kowane fanni manata ta yan uwanmu labanan murna a kan zaben janar joseph aun a matsayin shugaban kasar a cikin wani yanayi na fahimtar juna in ji sanarwar wadda aka buga da harshen larabci bana yi wa sabon shugaban kasar ta labanan fatan samun nasara a cikin wannan aiki nasa kuma muna fatan yin aiki tare da kuma karfafa alakar jamhuriyar musulunci ta iran da labanan da kuma yin haɗin gwiwa a ɓangarori daban-daban ta hanyar da ta dace da kuma cin more juna na kasashen guda biyu da kuma samar da kwanciyar hankali da wadata a yankin. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Labanan da sun zaɓi aun bayan zagaye na biyu na kaɗa ƙuri'a a majalisar dokoki mai wakilai 128 inda kafin wannan lokacin dai a cikin tsawon shekaru biyu majalisar ta yi ta zama domin zaɓen shugaban ƙasa amma kuma hakan ya ci tara saboda babu wanda ya samu da ake bukata. Aun ya samu ƙuri'u 99 daga cikin ƙuri'u 128 na majalisar dokokin ƙasar ta labanan tare da goyon bayan ɓangarori daban-daban na siyasa ciki har da 'yan majalisa na ƙungiyar hezbollah da kuma abokan hamayyar su babban sakataren ƙungiyar malaman ƙasashen musulmi ta duniya ya jaddada cewa wajibi ne al'ummar musulmi sai amfani da dukkanin abin da suke da shi wajen taimakawa falasɗinawa musamman a yankin zirin gaza babban sakataren kungiyar malaman musuluncin ta duniya alayi muhammad asalabi ya da cewa al'ummar musulmi da na larabawa tare da cibiyansu daban-daban karkashin jagorancin kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da kuma kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa wajibi ne su ɗauki mataki na ceto falasɗinawa a yankin gaza a salabi a cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa duniya ta yi watsi da gaza kuma manyan kasashen duniya irin su amurka da kuma kasashen da take jagoranta sun yi watsi da batun palestino domin kuwa suna nuna goyon bayansu ne ga gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila wadda suke goyon bayanta kai tsaye kuma ido rufe da dukkanin karfinsu ya kara da cewa don haka alhakin ceto Falastinawa a gaza ya rataye ne a wuyan kungiyar haɗin kan kasashen musulmi kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da ƙungiyar mambobin kwamiti na haɗin yankin tekun fasha asalabi ya jaddada cewa dole ne ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmin ta ɗauki palestino a matsayin butu na farko a cikin dukkanin lamuranta ita kuma ƙungiyar ƙasashen larabawa dole ne ta kalli lamarin palestino a matsayin wani babban batu wanda yake a gabanta ya ƙara da jaddada cewa goyon bayan wanda ake zalunta na ɗaya daga cikin manyan manufofi da kuma lamura na addinin musulunci sannan kuma yi kira da tsaya tsayin duka wajen kare waɗanda ake zalunta da kuma kare haƙoƙinsu ta kowace hanya halastacciya ya ƙara da cewa falasɗinawa suna wakiltar musulmi ne wajen kare alƙibla ta farko ta musulmi da kuma wurare masu tsarki na addinin musulunci waɗanda suke a cikin falasɗinu asalabi ya kuma ƙara da cewa abinda sojojin yahudawan haramtacciyar kasar isra'ila 'yan mamaya suke yi a yankin zirin gaza akan falastinawa akan idan kotun duniya da kuma kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa baya bukatar wani dalili na daban domin tabbatar da tuhuma akan isra'ila wajen aikata laifukan yaƙi paproma francis shugaban mabiya ɗariƙar katolika ya yi allah wade da kisan ƙare dangi da isra'ila take a yankin zirin gaza yana mai bayyana matsalar jin kai a yankin a matsayin wani abu wanda yake da sarƙaƙiya kuma yake da abin wato yake a matsayin abin kunya a cikin jawabin nasa paparoma francis ya yi allah da harin bamabamai wanda aka kai akan fararen hula inda ya ishara da irin mawuyacin hali da al'umma suke ciki a yankin zirin gaza ya ce babu wuta lantarki ga sanyin hunturu wanda yake janyo asarar rayuka musamman ƙananan yara ya ce ba za mu amince da harin ba mai akan fararen hula ba ba za mu yarda yara suna daskarewa har su mutu saboda tsananin sanyi da kuma rashin asibitoci da kayayyakin kiwon lafiya ba papa roma ya ce buri na shekara ta 2025 shine lokacin al'ummar duniya su rayu a cikin aminci a ko'ina sannan kuma a kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a duniya yana mai ishara da rikice-rikice a ƙasashen ukraine sudan mozambique myanmar da dai sauransu to jama'a masu saurari kada a sha'afa waɗannan labarai dai suna zo muku ne kai tsaye daga sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran a birnin tehran rahotanni da suke fitowa daga kasar chad dai sun ce ƙura ta lafa biyu bayan harbe-harbe wanda aka yi a fadar shugaban kasar inda mutane goma sha tara suka rasa rayukan su sanadai hari da aka kai da makamai a fadar shugaban kasar a birnin injamena majiyar gwamnatin kasar ta cari ta ce mutane goma sha tara ne dai su kai wannan hari amma ta ne aka kashe goma sha takwas daga cikin su sai kuma wani jami'in tsaro ɗaya wanda shi ma ya saransa a wannan gumurzu da aka yi a fadar shugaban kasar chadin ministan harkokin wajen kasar ya ce shugaban kasa yana cikin ƙoshin lafiya sannan kuma sojoji suna ba shi cikakke kariya mazauna birnin injamina dai sun ce sun ji kararrakin tashe-tashen abubuwa masu fashewa a zagayen fadar shugaban ƙasar a can tare najeriya kuwa ƙasar ce ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da da bincike hanyoyi na samun horo da kuɗaɗe na 'yan ta'adda na ƙungiyar boko haram wanda suka shafe shekara goma sha shida suna addabar ƙasar babban hafsan tsaro na tare najeriya janar christopher musa shine ya yi wannan kira a wata hira da kafar yada labarai ta aljazira a wannan mako janar christopher musa wanda ya ɗora ayar alama tambaya akan yadda ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram take samun ci gaba na tsawon shekaru goma sha shida da kuma kuɗaɗe wanda take kashewa wanda na cewa tabbas wannan wani abu ne wanda yake da tashin hankali musamman maganin yadda sojoji suke da gargazar mayakan ƙungiyar sannan kuma ya yi zargin cewa tabbas akwai wata makarkashiya ta ƙasashen duniya wajen samawa kungiyar kudaden shiga da kuma ba su horo gami da miƙa masu makamai ya ce tabbas a ƙarƙashin wannan shiri wanda ake na tallafawa mayakan kungiyar boko haram a ɓoye wannan ya sanya sojojin tarayyar najeriya sun miƙe matuƙa wajen ganin cewa kungiyar ba ta cimma nasarar ta ba musamman ma dai ganin yadda kungiyar a lokutan baya ta yi amfani da wasu dabaru na kai munanan hare-hare da kuma kwace yankuna da ƙananan hukumomi a yankunan arewa maso gabacin tarayyar najeriya da kuma bisa yunkurin da rundunar sojin tarayyar najeriya din ta yi ta murkushe waɗannan hare-hare ya kuma bukaci majalisar ɗinkin duniya ta binciki abubuwa da suke gudana a kan sabuwar dabarar da ma'aikan ƙungiyar boko haram ɗin ta ɓallo da su musamman yin amfani da jirage marasa matuƙa wajen yin leƙen asiri akan dakarun soji da ma wurare na tsaro sannan kuma lokacin da yake amsa tambaya akan dalilai da ya sa mayakan kungiyar ta boko haram suke sake tururowa a cikin taron najeriya kuma kai hare-hare banda sojoji suka ikirarin murkushe su janar christopher ya ce tabbas yana zargin akwai kuɗaɗe da ƙasashen duniya suke baiwa ƙungiyar ta 'yan ta'adda yana mai neman majalisar ɗinkin duniya da ta shigo a cikin wannan lamari domin gano masu hannu wurin ɗaukar nauyin ƙungiyar ta 'yan ta'adda da kuma ba su kuɗaɗe gami da horo sai dai kuma ya bayyana cewa ba shi da wata masaniya akan kasashe waɗanda suke neman hana tarayyar najeriya zaman lafiya duk da cewa ba ita ce ƙasa da take fuskantar irin wannan matsala kaɗai ba a yankin yammacin nahiyar afirka akwai ƙasashe da dama da suke fama da irin wannan matsala a cewar sa. to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran Toma da laban da aka saurari cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Radio Tehran. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shirye da muka riga muka ambata tun daga farkon shirin namu. Inda za a saurari shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na kasa da kasa sai kuma shirin nan namurai masu saurari da kan bayar da dama ga masu mu domin bayyana ra'ayinsu akan bututuwa daban-daban. To amma kafin a ji dukkanin waɗannan shirye-shirye sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan janairu na shekara ta 1920 majalisar kasashen duniya wadda ake kira da league of nations ta fara aikin ta a birnin geneva na kasar switzerland an kafa majalisar ne bayan yakin duniya na biyu manufofin kafa wannan majalisa dai sun hada da sulhuntawa da warware matsaloli waɗanda ke akwai a tsakanin ƙasashen mambobi a majalisar a lokacin da ya kasashen afirka gaba daya da kuma tarayyar soviet da kuma amurka wadda ta taimaka wajen kafa wannan majalisa ba sa cikin majalisar sannan kuma hatta kasashen ingila da faransa sun dai nuna goyon bayan su wajen kafa majalisar kawai amma ba sa a cikinta a matsayin mambobi majalisar league of nations ta ci gaba da ta har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin da aka gurbin ta da majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1946 masu saurare ko kun san cewa shekaru 98 da suka gabata a rana irin ta yau aka fa cibiyar fasahar ayyukan fina-finai ta oscar wannan cibiyar dai tana da mambobi 400 waɗanda suka hada da 'yan wasan fina-finai na silima da kuma wasu 'yan wasan kwaikwayo da kuma fina-finai na talabijin gami da ƙwararru kan harkoki na ɗaukar hotuna da kuma marubuta fina-finai da dai sauran bangarori waɗanda suka shafi hakan a kowace shekara cibiyar tana bayar da kyaututtuka na musamman ga 'yan wasa waɗanda suka fi nuna ƙwazo a cikin shekara a ɓangare daban-daban waɗanda suka shafi fina-finai nan kuma akan zaɓi fina-finai waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a wasu ɓangarori da alƙalan cibiyar suke ganin cewa sun dace da kyautar shekara ta oscar cibiyar oscar ta fara watsa shirye-shiryenta a talabijin a cikin shekara ta 1953 masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha uku da sa gabata a rana irin ta yau mustapha ahmad roshan ɗaya daga cikin masana ilimin fasahar nukiliya a ƙasar iran ya yi shahada a lokacin da wasu masu yi wa isra'ila aikin leƙen asiri a cikin ƙasar iran suka ɗana masa bam a cikin motarsa a cikin birnin tehran mustapha ahmad roshan shine masanin fasahar nukiliya wanda kuma ya taka gagarumin rawa a shirin iran na nukiliya an haifi shahid roshan a kusa da garin hamidan a kudancin kasar iran sannan kuma bayan kammala karatun sakandare ya shiga jami'a inda ya sami digiri na farko a fannin kimiyya ta sanadare wato chemistry bayan haka kuma ya fara aiki a hukumar makamashin nukiliya ta iran mustapha roshan ya yi shahada tare da direban sa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofis a ranar irin ta yau bayan haka an kama waɗanda suka kashe shi wanda kuma suka tabbatar da cewa sun samu horo ne daga haramtacciyar kasar isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata rana irin ta yau allah ya yi wa aitullah muhammad mahdi shamsuddin malamin gwagwarmayar duniyar musulmi rasuwa an haife shi a shekara ta 1312 bayan hijira a birnin najaf al-ashraf sannan kuma shi dan asalin kasar labanan ne kuma bayan kammala karatunsa na share fage ya fara karatun darsa na addini tare da manyan malamai a birnin najab a hankali a hankali aitullah shamsuddin ya fara rubuta kasidu da kuma littafai tare da bayar da gudunmuwa wajen kafa jam'iyyar da'awa ta kasar iraki yana da shekaru 36 a duniya lokacin da ya koma kasar labanan domin taimakawa jama'a kuma a shekara ta 1975 miladiya aka zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban majalisar koli ta mabiya mazhabar shi'a ta labanan bayan shekaru uku lokacin da aka yi garkuwa da imam musa sadar shugaban wannan majalisa aitola shamsuddin ya karbi ragamar tafiyar da harkokin wannan kungiya na tsawon rayuwarsa ya tsanduma a cikin harkoki na siyasa da zamantakewa a labanan kuma ya yi kokari na taimakawa mabiya mazhabar shi'a na ƙasar labanan waɗanda ake ƙoƙarin mayar da su saniyar ware da mayar da su baya a cikin dukkanin lamura na al'ummar ƙasar tare da tauye musu haƙoƙi wannan malami kuma ɗan gwagwarmaya ya bar littafai masu tarin yawa da waɗanda ya rubuta a ɓangarori daban-daban na ilmomin addini mafi shahara da gaske littafansa akwai littafin nan na bainal jahalati wal islam akwai kuma littafin sa na al'amaniya da dai sauran littafai waɗanda ya rubuta ana amfani da littafansa waɗanda ya rubuta a makarantun hausa na ƙasar labanan kamar da kuma ake kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmuwa wajen kare haƙoƙin tsararu sannan kuma ya taimaka wa falasɗinawa waɗanda suka yi gudun hijira zuwa ƙasar labanan banda isra'ila ta kore su daga muhallansu ciki har da yankunan zirin gaza da kuma yankunan macin kogin jordan sannan kuma ya kafa wata babbar cibiya domin tallafawa falasɗinawa 'yan gugurmaya waɗanda suke yaƙi da isra'ila sannan kuma ya ƙarfafa matsayar imam musa sadar na taimakawa gwagwarmar falasɗinawa wajen yaƙi da mamayar isra'ila a cikin yankunan su waɗanda aka haramta musu rayuwa a cikin su. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.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 gaza a watan oktoban shekarar bara da ni sun sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa hukumar ba da agaji da ayyukan jin ƙai ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta jaddada cewa abinda gwamnatin mamayar isra'ila ta ba da damar shigar da shi ta hanyar da ta buɗe hanyar zirin gaza na daga fulawa da kayan abinci bai shige kashi shida cikin ɗari ba na buƙatun al'ummar yankin na gaza lamarin da ya haifar da munanan matsaloli mafiya muni a yankin na gaza musamman wajen samun biredi da al'ummar falasinawa suka fi amfani da shi a matsayin abinci wanda ya kai ga rufe akasarin gidajen burodi a kudancin zirin gaza hukumar ta unrwa ta bayyana cewa sama da mutane miliyan biyu da suka rasa matsugunansu a zirin gaza na fama da yunwa da rashin tsabtataccen ruwan sha cututtuka da fargaba game da tsoron fuskantar muggan hare-hare a kowane lokaci kuma samun abin da za a ci ya zama abu mai wuya ga iyalai a yankin hukumar ta yi nuni da cewa halin da 'yan gudun hijira ke ciki a tantunan 'yan gudun hijira da cibiyoyin hukumar ta unrwa abu ne mai ban tausayi dangane da masifar yunwa da sanyi da kuma gazawar kungiyoyin ƙasa da ƙasa wajen biyan bukatun 'yan gudun hijira saboda ƙarancin abinci gami da abinci mai gina jiki ga ƙananan yara sakamakon haka hukumar ta unrwa ta jaddada yin kira da a buɗe mashigar yankin gaba ɗaya tare da hanzarta shigar da abinci ga jama'a da ke bukata domin rage yunwa da ta'azzarar matsalar rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara da kuma bullan cututtuka da dama hukumar ta unrwa ta sha musanta zargin gwamnatin mamayar isra'ila da take yi kanta na goyon bayan al'ummar falasdino kuma majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa hukumar tana gudanar da ayyukanta ne ba tare da fifita wani bangare ba kuma tana mai da hankali ne kawai kan tallafawa 'yan gudun hijira sannan tana jaddada cewa babu wata kungiya da za ta iya gudanar da ire-iren ayyukan hukumar ta unrwa jami'an majalisar ɗinkin duniya da na larabawa sun sha yin gargaɗi sakamakon munanan matakai da gwamnatin mamayar isra'ila take ɗauka na neman haramta ayyukan hukumar unrwa wanda falasɗinawa ke ƙara dogaro da su tun bayan fara aiwatar da kisan kiyashi da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi tare da cikakken goyon bayan amurka a gaza a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 kisan gillar da gwamnatin mamayar isra'ila take yi wa falasinawa a halin yanzu ya yi sanadin shahadar mutane tare da jikatansu waɗanda suka zarce dubu ɗari da hamsin da hudu kuma yawancinsu yara da mata da kuma sama da dubu goma sha ɗaya da suka ɓace a cikin mummunan barna da yunwa da suka yi sanadiyar mutuwar yara da tsofaffi a ɗaya daga cikin bala'o'in jin kai mafi muni a duniya babban kwamishinan hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasɗinawa ta unrwa philip lazarini ya yi kashedin cewa sojojin mamayar isra'ila suna amfani da yunwa a arewacin gaza a matsayin makamin yaƙi babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasinawa philips lazarini ya ce akwai yiwuwar masifar yunwa ta afku a yankin arewacin zirin gaza da ke fuskantar kisan ƙare dangi da kisan kiyashi da sojojin mamayar isra'ila ke yi wa falasinawa a tsawon fiye da shekara musamman arewacin zirin gaza Lazarini ya kara da cewa a cikin wata sanarwa da ya fitar abin takaici wannan ba abin mamaki ba ne cewa za a yi yunwa a arewacin Gaza. ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta yi amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi saboda ta hana mutanen gaza samun abubuwan buƙatu na yau da kullum musamman abinci don samun damar ci gaba da rayuwa lazarini ya jaddada cewa kayayyakin taimako da suke shiga yankin na gaza ba su wadatar ba kuma baya kai kimanin motocin sama da talatin a kowace rana wanda ke wakiltar kusan kashi shida cikin ɗari na bukatun yau da kullum na falasinawa lazarini ya yi kira da a ɗauki matakan gaggawa ciki har da siyasa don ƙara kwararar kayayyakin jin ƙai da na kasuwanci zuwa gaza da kuma yanke shawarar siyasa don ba da damar ayarin motoci shiga arewacin gaza a kai ba tare da tsangwama ba ya kuma yi kira da a yi amfani da siyasa don magance matsalar yunwa da kuma kawo ta. ya ƙara da cewa har yanzu ba a makara ba a cikin 'yan makonnin da suka gabata wani rahoto da kwamitin nazarin yunwa da haɗin gwiwa na wucin gadi don samar da abinci wata tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa masu zaman kansu a fannin samar da abinci mai gina jiki da kula da mace-mace yayi gargaɗin cewa watakila a zato mafi ƙarfi an fara fuskantar masifar yunwa a yankunan arewacin gaza yayin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da lalata yankin arewacin na gaza da gangan kwamitin nazarin yunwan da haɗin gwiwa na wucin gadi don samar da abinci ya jaddada cewa akwai buƙatar ɗaukan matakan gaggawa na shawo kan waɗannan matsaloli da za su haifar da mummunan sakamako kan bil'adama. rahoton kwamitin ya jaddada cewa halin da ake ciki na jin kai a zirin gaza yana da matukar muni kuma na ƙara taɓarɓarewa cikin sauri al'ummar gaza musamman na arewacin yankin suna fama da matsalar yunwa ta hakika bisa la'akari da ƙarancin abinci da tsaftataccen ruwan sha da magunguna da kuma makamashi musamman man fetur sakamakon killace yankin da sojojin mamayar isra'ila suka yi masa tun bayan fara kai hare-hare ta ƙasa a ranar 27 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya sanadiyar mutuwar yara da tsofaffi da dama a makonnin baya-bayan nan dai an fara samun wani rikici na gaske a tsakiyar yankin da kuma kudancin zirin gaza sakamakon karancin fulawa da kayayyakin masarufi a kasuwanni da gidajen falisinawa inda aka tilasta musu yin amfani da gurbataccen fulawa wajen ciyar da iyalansu da kuma binciken madadinsu wanda ba zai gadar da lafiya ba a ranar biyar ga watan oktoba sojojin mamayar isra'ila suka sake mamaye arewacin zirin gaza ƙarƙashin lagudan wuta da ci gaba da ruwan bama-bamai da suke janyo zubar da jini da kuma tsaurara matakan hana shigar da abinci ruwa da magunguna tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin mamayar isra'ila ta mamaye yankin zirin gaza tare da ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi a yankin inda falasinawa sama da dubu da da hamsin hudu suka yi shahada tare da jikata kuma yawancinsu yara da mata sannan sama da dubu goma sha ɗaya suka bace sakamakon mummunar barna da yunwa da ta kashe yara da dama da kuma tsofaffi a ɗaya daga cikin bala'o'in jin kai mafi muni a duniya gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kisan kiyashi kan falasinawa inda ta yi watsi da ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na kawo kawo ƙarshen yakin nan take da kuma umarnin kotun ƙasa da ƙasa na ɗaukan matakan daƙile ayyukan kisan kiyashi da wajabcin inganta yanayin jin kai a gaza har ila yau hukumar unrwa ta yi gargaɗin gurgunta ayyukan da ake yi wa miliyoyin 'yan gudun hijiran falastinawa a yankin zirin gaza inda hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta yi gargaɗin cewa ayyukanta na iya gurgunta idan mummunan mata. matakan da gwamnatin mamayar isra'ila ke ɗauka na haramta ayyukanta ya fara aiki a ƙarshen wannan wata na janairu da muke ciki hukumar ta unrwa ta faɗa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa da ta fitar cewa lokaci ya ƙure na yiwuwar dakatar da ayyukan hukumar wanda dakatar da ayyukanta na iya hana ta gudanar da hidima ga miliyoyin 'yan gudun hijiran falasinawa sanarwar ta kara da cewa majalisar ɗinkin duniya ba ta shirya mai gurbin hukumar ba kuma dole ne majalisar dokokin kenneset wato majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta janye matakin da take son ɗauka na haramta hukumar abin lura a nan shine a ranar 28 ga watan oktoban shekara ta 2024 da ta gabata majalisar dokokin isra'ila ta amince da wasu daftarin ƙudurori guda biyu na farko ta hana aikin hukumar unrwa a haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma an shirya ganin dokar ta fara aiki a cikin watanni uku bayan amincewa da ita yayin da daftarin doka ta biyu ya buƙaci kawo ƙarshen duk wata mu'amala da haramtacciyar haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi da hukumomin majalisar ɗinkin duniya wanda ya soke dukkanin yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu a kansa a baya a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar jamus majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matuƙar damuwarta game da amincewa da waɗannan dokoki inda ta yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta kyala hukumar unrwa shigaba da ayyukanta da kuma mutunta dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a wata sabuwa kuma hukumar unrwa ta bayyana cewa falasinawa rabin miliyan ne a zirin gaza suke fuskantar hadarin ambaliya wata mai magana da yawon hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta jaddada cewa kusan rabin al'ummar gaza na cikin hadarin nutsewa a cikin ruwan sama ƙarƙashin yiwuwar bullar ambaliyar ruwa a yankin jaridar financial times ta ruwaito wata mai magana da yawun hukumar ta unrwa tana cewa mutane rabin miliyan a gaza na cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa da zarar ruwan sama ya fara sauka a yankin gaza kakakin ta kara da cewa an kwashe watanni shida ana atisayen motocin dakon kaya 33 dauke da katifu a kusa da kan iyaka da masar saboda takunkumin da aka kakaba musu kan batun shigar da kayayyakin jin kai cikin yankin gaza mai magana da yawun hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa mazauna gaza da ke fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki suna fuskantar karin hadarin cututtuka a lokacin sanyi sannan hukumar ta unrwa ta yi gargadin karuwar mutuwar ƙananan yara a gaza saboda sanyi kuma ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta yi gargadin karuwar mutuwar yara ƙanana a gaza sakamakon tsananin sanyi da rashin matsuguni wannan yana zuwa ne a cikin wata sanarwa da hukumar ta unrwa ta fitar a 'yan makonnin da suka gabata dangane da jarirai da suka daskare har suka mutu a gaza sakamakon tsananin sanyi.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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. To kamar da muka riga muka sanar muku cewa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na shan martani daga wasu kasashen Afirka bayan kalamansa na cewa kasashen Afirkar ba su da godiyar Allah. Kasashen Chad da Senegal duk sun yi kakausar martani kan kalaman na Macron inda yake cewa da ba dan Faransa ba da duk sun fada hannun mayakan da ke ikirari da sunan jihadi. To wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. To assalamu alaikum sashen Hausa biyo Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Ko shakka babu wannan kalamai da shugaban kasar Faransa ya yi ga kasashen mu na Afirka ko kadan hakan bai zo mana da mamaki ba domin masu iya magana na cewa duk abin da kaga ya samu shamuwa to watan bakwai ne ya jawo mata idan da kasashenmu na afirka ba su miƙa kawunansu ga ƙasar amurka da faransa ba to da shi kansa emmanuel makaran bai isa ya fito ya wannan kalamai ba fatanmu dai kawai shi ne, allah ya kawo wa kasashenmu na afirka ɗauki ya kuma ba mu ikon cin wannan jarabawa da shugabannin kasashenmu na afirka ke jarabar mu da shi na gode biyo tairan jamhuriyar musulunci Mai magana Bilyaminu Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi ku tashi lafiya. Assalamu alaikum radio biyo ci Tehran radio mai albarka fata alkhairi zuwa gare ku da fatan dai kuna lafiya kuma kuna cikin koshin lafiya. Mai magana mai shafi wanda aka yi sani da Tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da take nan garin agada a jamhuriyar Niger bugu da ƙari mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka gabaki daya. To zan ba da ra'ayin mu akan furucin shugaban kasan Faransa. Misali shine cewa ya nuna cewa ƙasashen Afirka eh tare da tsakiyar ƙasar faransa ne suka ci gaba ko kuma a'a akasin haka sai muka yi nazari muka ga cewa eh, su wannan kasashe na afirka su suka kama ma faransa lokacin da ta shiga wani yaƙi wanda in ba da haka nan ba da yanzu ba harshen faransanci suke yi ba ƙasashen na afirka su suka shiga gadan aka kashe 'yan afirka a kan ƙasar faransa ƙasar faransa soja nawa aka kashe mata amma su zawon mu na afirka nawa aka kashe suka kwato ma faransa incinta har ta zama ƙasa mai cin gashin kanta afirka ce ta kwato mata wannan inci amma emmanuel makura yana nuna cewa ƙasar faransa sai da ita kasashen afirka za ta ci gaba ƙasar faransa ba ita kaɗai ce ke da kai a duniya ba akwai kasashe da dama wanda suna so su tafi tare da wannan kasashe mu tahiya ta gaskiya ka bani in baka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon kasar iran radiyon musulunci da farko dai suna na sani da walaska tsatsun burum a cikin jihar da magaramin jamhuriyar nijar to wanga martani da kasar faransa ke mayarwa ga kasashenmu na afirka musamman ma kasa ta nijar zuwa ga burkina mali duk wanda dai aka ce wanga kasashe sun koyi sojojin faransa to 'yan magana suna cewa shure-shure ba ta hana mutuwa kuma ba za a taɓa bugunka ba a hana ka kuka kuma mai kaya rantse farawa ya rantse safuran nan sai dai mu baki hakuri da cewar wa gaskiya ce ta yi halinta muna fata kuma sauran kasashe ma inda wanga sojoji suke na ƙasar faransa muna fata da cewar gaskiya za ta yi halinta wanga mutane su koma can ƙasarsu domin mu mun gaji da su sani da walaska kasuwan burma assalamu alaikum sashen hausa na radio magana Hassan Lashi Omar daga anguwar Sabon Gari da bani dama zan fito albarkacin bakin ya gaskiya wannan magana da shugaban ƙasar Faransa ya yi ba zo mana da mamaki ba. Ganin yadda duka kasashen Afirka suke neman juya ma ita ƙasar ta Faransa baya. Kenan duk wani kalamai da shugaban ƙasar Faransa zai mu baya zo mana da mamaki ba tunda mun san dai shure bai hana mutuwa. kuma muna fatan ubangiji allah sa duk wata ƙasa ta afirka inda addakwai sojin faransa da ma sojin wata ƙasa wanda yake zaune duka su tattara su bar wannan yanki namu na afirka saboda mu da yanzu ka ɗauka a nan jamhuriyar nijar shekarun da sojojin faransa suka yi mu taɓa ji an wayi gari ba an ce ga wani hari yan ta'adda sun kawo sun kashe wani mahari ko kuma wani abu ba kawai haka nan suke zamana a cikin ƙasa da sunan su na yaƙi da ta'addanci kuma babu wani kokari da suka taba yi akan wannan fanni na gode ku tashi lafiya mai magana hasali umar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Hakikanin gaskiya game da ainihin kalaman da shugaban ƙasar Faransa ya yi to za mu ce yana iya yiwuwa kila ya kwankwaɗe giyar shi ta kai mai karo zai iya hudu wannan kuma mu a kullum a kowane lokaci kamar irin matakan da wasu ƙasashen mu na Afirka suka ɗauka kamar irin Nijar da kamar da Chadi na game da korar ainihin kasashen yammacin duniya irin su faransa to ya kamata sauran kasashenmu na afirka musamman ma da ƙasa ta najeriya muke fatan allah ya kawo mana wanda zai zama silan koro wa'annan barayi mugaye wa'anda ke haddasa mana fitine-fitine a kasashenmu da tashin hankali kuma sace mana dukiyoyi bari musamman ƙasa ta najeriya lungu da sako za ka same su gasar duk inda wani ma'adani yake suna nan suna ƙoƙarin su mallake shi inda talakawa ke cin abinci akan mutuwar zuciya irin na shugabanninmu na kasashen afirka da fatan fatan za su kula su gane mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja memba amma da matasan Afirka reshen jihar Neja gode mu da fatan alkhairi gare ku ilahirin ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Tokar da ya shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka sha mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai albarka na sashen Hausa na BOX radio iran mai magana aminu ne daga nan maradi jamhuriyar nijar to lalle dai mu wannan ficewa ta sojojin nan na kasashen turawa ba ma faransa ita kadai ba mu dai alheri ne a gare mu mu dai yanzu duniya ta gani nijar ga yanan da izinin allah in allah yarda muna fatan ubangiji allah ya ƙara nisanta mu da su daga dukkan wasu wanda ba alheri ba ne kasancewa tarayyar mu da su da mali da burkina faso ina fatan kuma a ce senegal kinnan da wannan cote d'ivoire kinnan su Kuma su kore su su fice musu da ƙasa tun da zaman su ba wani alheri ba ne suna a cikin ƙasa da na'urorin su da komi amma a banza sai a zo ana ta kawo hari tun da dama ya ƙarya ce suke suna cewa zawa ne suke suna wani taya sojoji ko kuma suna kare ƙasa suna kare muradun su ne dai suna sata kawai yawancin su ma duk ba sojoji ba ne injiniyoyi ne kawai na sanayya abubuwa to ubangiji Allah ya ƙara nisan tasu da ƙasashen Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokal gamin magami a tarayyar najeriya muna godiya da wannan maudu'i da kuka aza mana na korar sojojin faransa daga ƙasar mali da burkina faso da nijar wannan tsari ya yi daidai muna kira kuma da sauran kasashenmu na afirka tun daga matakin najeriya da sauran kamaru ya kamata su masu ɗauki wannan mataki su gane cewa kasar faransa fa ba ƙasa ba ce ta addinin musulunci sannan kuma abin da suke kira gare shi ba suna kira bane akan addinin musulunci idan kuka duba a yanzu irin yanayin da muka tsinci kanmu na rudani a tsakanin ƙasarmu ta najeriya da sauran ƙasashenmu na afirka wallahi ƙasar faransa ita ce ummul haba'isa duk wani ƙungiya ta ta'addanci da take horarwa a mu na afirka faransa ce sunana nasiru malam sula malam fal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar sannan wani bangare guda kuma limamin mata ne to ai nake ganin ba wani abin mamaki bane muryar musulunci ta iran cote d'ivoire da za ta rage dakarun soji na faransa daga cikinta ta rage yawansu ina tunanin bai zo min da mamaki ba kuma bai taba zuwa da mamaki kuma kaɗan lokaci kaɗan ya ma kusan ya? insha Allah su ma su za ta yi ba ma yawancin ta ba tunda haka ji an ce wai bayan eh, eh, ka kasashe da dama kamar su mali burkina faso niger da sauran makamanta haka sun kore su to wata rana ka kaba su duka za a fidda su duk kasar da ta zama zamanto munafuka kamar ka ɗauka su faransa in wata ƙasa ce walla ƙarshen rayuwar ta kuka kuma ita faransa ta tsima lokaci sai ta zamanto ita kadai babu wani wanda ke tare ta tukwar daga baya ta zo ta yi regretan irin lamarka wannan a yanzu dan lokaci kaɗan nan ne muryar musulunci ta iran ki sa ido ki gani wata rana ko da rai ko babu rai na ni dai limamin mata sai kin sa maudu'in cewar gashi faransa Rayuwata babu ita ta murje kamar irin na kuda ne ka je wajen mai nama ka kakkaɓe shi garin bugewa kawai ka ga ya mutu ma dukkan rumus ya kare wannan babu abin mamaki Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Rashi Umar ga Angon Sabon Gari da Makaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tofa albarkacin bakin ya dangane da wannan maudu'i na rana. To gaskiya kamar yadda muka gani ya faru a Mali da Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar. Haka kuma yake shirin faruwa a sauran wasu kasashe wanda faransa ta rena to gaskiya wannan abin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda daman tura wannan ba san zaman su muke a mu na afirka ba kuma yanzu kamar burkina faso da mali da niger suka bude wata kofa ta korar tura wannan kuma gashi sauran kasashen afirka suna koyi da su mun ji daɗin hakan ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji allah kawo zaman lahiya da sabon arziki a ƙasar mu ta afirka da ma duniya gabaki ɗaya na gode ku tashi lafiya. Assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman maidala gosheri a jihar da magaran cikin jamhuriyar ta nijar hakika na gaskiya faransa ta gama ganin eh, zananta ya makunci cikin kasuwa duba da kasashen da take wa kallon makaskanta kuma kallon kasashen eh, da ba su da wayewa da za su iya koron mutum guda na faransa malatana eh, bataliyata ko kuma dakarun sojojin ta daga kasarsa wato suke ga kasashen afirka kan magiya waye zaman faransa ga kasashen su babban illa ce ga ɓangaren tsaro da ma tattalin arziki wanda hakan sun daɗe suna zalunta waɗannan ƙasashen namu baya-baya a wasu kasashe suka ga eh wannan kasashen da suka kori kasar faransa musamman mali burkina faso da ma kasar mu ta nijar eh, suna ga ci gaban da suka samu ta harkar tsaro wanda dama can kasashen eh, mu eh, sun yi juriya ne sun yi haƙuri ba da wa'insu mutanen da suka yi karyan kafa suka kama da wa'annan turawa suke eh, wa husun arzikin kasashenmu da wayan cewar za su kama da gudun tsaro a kasashenmu wanda hakan an sani zalunci ne kararra kawai dan dai karfan kafa ne baka da dama da zaka iya bujiro da magana ka kore su ko kuma su tuma da kasa su tuma da wani munafucin to haka muke cewa dai kan mage wa yanzu ya waye faransa kisan inda dare ya miki ka kasashen mu na afirka ba nijar ba mali ba ba chad ba ba ma senegal ba duk wata kasa da ma wanda ingila tare na da sauran kasashen da suke ganin eh, faransa tana da gindin zama a gurin kwa yanzu faransa ta eh, kashin ta ya bushe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon kasa radiyon musulunci to da farko farko dai suna na sani da alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne to ficewar eh, sojojin faransa daga mu kamar mali burkina eh, niger ce chad ce senegal duk bai muna da mamaki amma ficewar sojojin faransa daga abricos ni shine yake ban mamaki duba da cewar shugaban kasar abricos alasan watara kusan karam farautar kasar faransa ne kuma a ce an waye gari wai shi ma ya ayyana da cewa sojojin kasar faransa za su fice daga ƙasarsa kai an ji ana ruwa kasa na shan yawa kuma ina jan hankalin eh, ma'aikatanmu na niger musamman ma wanga ƙungiya ta yes domin wanga shigo-shigo ne ake nema a wa mu to ya kamata a ce wanga ƙungiyoyi na yes kusa ku yi karatun ta nutsu duba da cewar wanga mutumin ayyana da yi da cewar sojojin faransa za su fice daga kasarsa akwai alamun kamshin gaskiya kwa eh, a duba da yaƙi sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio jamhuriya ta addini musulunci ta heran biyu mai magana mahmudu isufu dan asalin niger dan jihar maradi kuma mazaunin italiya ina gaida hassan barka da kai da abokan aikin ka baki ɗaya alkhairu allah ya kai muku dangance da fecewar sojojin faransa a yankin afirka musamman chadi da senegal da cote d'ivoire za a rage su duka zance ne wanda ake ma ake ce ma labarin kamazon kurege su hutu ne sai da duka wannan bayanan da suke yi su kasashen da za su inda sojojin faransa a cikin kasashen su shi kuma shugaban kasan faransa ya haito kuma ya tona asiri ya faɗa asalin gaskiya kenan zance ne wanda ba shi ne ba sai dai ubangiji allah kare mu da shirinsu ubangiji allah kare mu da mummunan aniyarsu muna fatan kuma shugabannin mu saura na afirka sai kishin kansu su yi kishin al'ummarsu da talakansu da albarkacin da allah arzikinsu da su cikin kasar su umfana da kansu da kansu kuma Allah ya kara kare shugabannin IS. To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agarsa dan kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.